Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna da huwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad Matarje da huwar mutum kashi na talatin da biyar. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Tana cikin kallace-kallacenta ne sai ta ji alamun an taɓa ƙofa. Da sauri ta mayar da hankalinta zuwa gurin domin ta ga wane ne. Samira ce ta fito yi cikin riga da siket na jar atamfa. Kayan sun yi matukar yi mata kyau sosai Masha Allah, to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Fuskarta babu wani makeup sosai, amma komai na fuskarta ya fito fayo, musamman ma dogon hancinta. Kitsanta nazarin ulu wanda ya sauka har gadon bayanta, dan kwalinta ya ƙara fito da kyawun da kitsan ya yi mata. Siririn hannunta rike da wayar ta ƙirar iPhone wadda take tattabawa. Takawa take a hankali cikin yanga tana yi tana rangaji tamkar ramar da iskar damuna take kadawa daga bilkisu harnatu zuba mata idanu suka yi suna kallanta yayin da shi kuma aliyu hankalinsa yake kan wayarsa yana daddannawa yanda aliyu ya buɗe kofar ɓangarensa a daidai lokacin da take dab da karasuwa shine babban abin da ya bai masu bilkisu mamaki domin su a tunaninsu masu aliyun bai san ta fito ba. Oyoyo Maiwan ta yi maganar cikin kissa da kisisi na tare da zube idanunta akan fuskar aliyu wadda take babu kuka kuma babu guda. Aliyu dai bai amsa mata ba, illa kawai ya mai da hankalinsa a kan Bilkisu, wadda ta juya baya suna gulma da Natu. Bai ɗauke idanunsa ba daga kallon da yake yi wa Bilkisu har zuwa lokacin da Bilkisun ta juyo, sannan suka haɗa idanu da shi. nan take ta kama kama kama irin na rashin gaskiya fuskar ya ƙara ɗaurewa sosai sannan ya mata alamun su fita nan take kuwa bilkisu ta buɗe ƙofar motar suka fita babu musu yayin da samira ta zagayo ta zauna a inda bilkisu ta tashi har ya zuwa yanzu kuwa samira bata nuna ma ta san da alamun halittarsa a gurin ba bayan shigarta da kusan kimanin minti biyar sannan suka fito daga cikin motar tare da aliyu Bilkisu ko da ta soma shaƙa don gani take tamkar wani wulaƙanci ne sabo aka yi musu. Da haka sai ta ɗauke kanta ta yi tamkar ba ta gansu ba, a lokaci guda kuma ta sake ɗaure fuskarta. Kuma je, Samira ta yi maganar lokaci guda kuma tana tattaɓa wayarta, ta nufi ƙofar da ta fito. Aliyu da yake tsaye yana kallon ta mayar da hankalinsa akan Bilkisu, ita ɗin ma shi take kallo fuska a ɗaure. Da ida Aliyu ya mata alamar su je, ita ɗin ma da ida ta yi masa tambayar ina. Kafin ya yi magana Samira ta yi magana daga inda take a tsaye, Maiwan ya dai? Aliyun bai tanka ba, dalili kenan da ya sanya Samira ta dawo da baya tare da faɗin Abba Maiwan. Kasan dai dadi yana kan hanyar dawowa daga Amerika. Ba na son ya dawo ya same mu anan. Please mu shiga daga ciki mana. Shiru ne ya ratsa wurin na kimanin wasu 'yan mintuna. Ita kuwa Bilkisu ta haɗe gabas da yamma. Samira ta sauke ajiyar zuciya. Bata jira cewar kowa ba ta kamo hannun Natu. Ta ja ta tare da nufar hanyar da za ta sada su da ɓangaren su. Wuce mu je, Aliyu ya faɗa yana kallon Bilkisu, ni fa ba zan je ba fa, kawai ku je, zan jira ku anan ko kuma ka bani kuɗin mota in koma gida. Aliyu kamar ba zai tanka mata ba sai kuma dai ya tambaye ta me yasa hakan nan kawai ta yi saurin bashi amsa. Baki Aliyu ya taɓe sannan ya riƙo hannunta kamar da yadda Samira ta riƙe hannun Natu. Ni fa ba zan shiga ba fa dan Allah ya yi alka ƙyale ni. Haka ta riƙa faɗa a lokacin da Aliyu yake jan hannunta zuwa ƙofar. Ita kuma Bilkisu tana yi tana turjewa. Duk da fitowar da Samira ta kuma yi bai sanya Aliyu ya saki hannun Bilkisu ba. Ita ce dai ta daina turjewar yana tafiya tana bin bayansa. Rai a ɓace Bilkisu take bin bayan Aliyu. Ita ma Samira haɗa gidan sama da ta ƙasa ta yi sannan ta yi magana. Me matsalar ta ne Maiwan ta faɗa. Aliyu bai canka mata ba, illa dai kawai ya saki hannunta sakamakon sun ƙaraso bakin ƙofar. Ita ma kanta Bilkisu bata jira cewar Samira ba, ta raba ta gefenta ta wuce zuwa cikin fala. Sosai falon ya haɗu, ƙatoton falo ne domin sit kujeru biyu ne a ciki, sannan kuma a ɓangare ɗaya ga teburin cin abinci wanda yake ɗauke da kujeru takwas. Tangamemiyar filag zuma da kuma AC sai aiki suke a cikin fala. Nata ce ta leko daga cikin wata kofa da ke cikin falon. Dalili kenan da ya sanya Bilkisu ta nufi wajen. Ɗaki ne mai ɗauke da madaidaicin gado da kuma madubi irin na ɗaki na mata sai kuma wardrobe. Ga dukkanin alamu dai wannan shine ɗakin Samira. Babu laifi dai ɗakin a gyara yake tsab. Ta bi kayan abinci da kuma kayan sha da aka ajiye a gaban gadon da kallo. Kafin ta yi magana Samira ta shigo. Gefen gadon ta zauna sannan ta bi su da kallo ɗaya bayan ɗaya. Siririn tsaki ta ja kafin ta ce ku ci abinci. Ba ta jira cewarsu ba ta ɗaga kiran da yake shigowa wayarta. Bilkisu dai kallonta take cike da mamakin irin salon wulaƙancinta. Ko da ta ɗaga kiran ba ta yi magana ba kawai sai ta yanke wayar. Ba jimawa kuwa wasu 'yan mata guda uku suka turo ƙofar ɗakin. Bilkisu da Nata suka mayar da hankalinsu akan 'yan matan. Kallo ɗaya za ka yi musu ka fahimci cewa babu shakka waɗannan yara a waye suke kuma a goge suke. Dukannansu sanye suke da kaya irin na jikin Samira. Fuskokinsu sanye da tafkeken baƙin gilashi. Baki da kirki sumi yadda kika dame mu ma ni na ɗauka dadin ya iso. Samira ba ta amsa ba inda har suka ƙara karaso suka yi wa kansu masauki a bakin gadon. Waɗannan fa ɗaya daga cikin ƙawayen Samira ta tambayar tana kallon su Bilkisu. Samira ma ta ɗago kanta daga danna wayar da take yi ta mayar da kallonta a kan su tare da yatsa na fuska. Ta ce ƙannan Maiwan ne, Laila ta saurin zare gilashin da ke saman idanunta tare da ƙara buɗe idanunta tana kallon Bilkisu. Sannan ta mayar da kallonta a kan Samira tare da maimaita tambayar, Rili da gaske kike yi ƙannansa ne? To ya aka kuma shi baki su kuma farare. Sake baki Samira ta tare da aika mata harara, ban san wulakanci fa. Ɗaya daga cikin 'yan matan guda uku ce ta sake magana, ta ce gaskiyar Laila fa, ko da yake kan san wannan zamanin, idan mutum ya so ya zama fari cikin kwana uku kuma sai zama su duka ukun suka kalli su bilkisu sannan tare da dariyar shigiyanci Menel kuma da hankalin ta yake kan waya ita kaɗai ce ba ta yi magana ba tun da suka shigo. Kallon Bilkisu ta yi na 'yan sakanni sannan ta ce wannan hasken ba na mai ba ne. Ke fa 'yan raina hankali ce, ke har wani iya tantance farin mai da na gaske kike yi? Cewar Samira ta faɗa tana hararar Minal. Jin ƙarar motoci ne ya sanya su suka miƙe a tare, ba tare da Minal ta ce komai ba. nan take farin ciki ya bayyana akan fuskar samira nan take samira ta kwasa a guje zuwa waje tana ihun murna su ma siminal suka rufa mata baya nati me wannan kenan wulakanci bilkisu ta yi tambayar tana kallon natu natu sauke hannunta ta yi daga taguman da ta yi tare da faɗin aidan Hmm, ki tashi kawai mu wuce gida, cewar Bilkisu ta faɗa a daidai lokacin da take yunkurin miƙewa tsaye. Natu ta ɗaga idanu tare da kallon Bilkisu, ta ce mata gida kuma, in muka tafi gida yayi ali zai faɗa ke wallahi kin cika tsoron tsiya menene hakan to haka kawai za mu zauna ana wulakanta mu gidan nan fa mu ma muna da shi kuma babu abin da gidansu yake da shi wanda babu shi a gidanmu da haka kawai ke tashi mu tafi gida nan nauyar ajiyar zuciya na ta sauke ta bi bayan bilkisu jiki a saɓile a daidai wannan lokaci ne kuma su samira suka shigo fala duk sun bi sun cika gurin da hayaniya Wani babban mutum wanda shekarunsa suka tasar ma sittin, sanye da farar mai dogon hannu da buɗaɗɗen wando na sut, sai kod baka wadda ta sako har sai gwiwarsa. Hannunsa na dama rike da sanda irin ta gayun nan. Haka ake dawowa Amerika da bujen wando, shi buje shi ba buje ba, cewar Bilkisu ta faɗa a lokacin da take ƙasa-ƙasa da muryarta tana kallon Natu. Natu ta ƙunshe bakinta a lokacin da take yunkurin ɓoye dariyar da take ƙoƙarin ƙwace mata. Lokaci guda kuma suka durƙusa suna gaishe da mutumin. Ya amsa musu gaisuwar tasu duk da cewa yaransa suna suna ɗauke masa hankali da maganarsu, amma hakan bai hana shi juyowa yana fuskantar su ba tare da amsa gaisuwar tasu. Gaban Bilkisu wata iriyar yankewa ya faɗi lokaci guda kuma ta jinin numfashinta na ƙoƙarin ɗaukewa ba kowa ba ne illa lakcararsu da ya taɓa rage mata hanya shi ma kuma kasa ɗauke idanunsa ya daga kanta tun da ya zira mata idanu yake kallanta kuma tun da ya riga ya tafi yake ta tunaninta tare da addu'ar Allah ya dawo da shi gida lafiya domin ya fuskance ta da abin da yake cikin zuciyarsa a satin da suka haɗu tafiyar gaggawa ta kama shi zuwa Amerika hukumar makaranta ta bayar da sunansa a cikin waɗanda za su je wata samina amma ko daidai da rana ɗaya bai taɓa mantawa da kamanninta ba. Jiki a mace Bilkisu ta miƙe tare da murza yatsun hannunta, ji take yi tamkar babu kowa a falon sai su. Hankalin mata da yaransa kuwa na kan danin tebur inda suke ta ƙoƙarin shirya masa abinci. Don ganin yadda yake kallonta ne ya sanya ta ta koma bayan natu tare da ɓoyewa inda daga bisani kuma suka faki idan mutanen da ke cikin falon suka fice daga cikin gida. Aliyu ne ya ritsa Bilkisu yana tambayar ta dalilin sanya sunansa da ta yi a jikin fam ɗin makarantar Islamiyyar su. Tana taɓa baki Bilkisun ta ce masa to ba kai ne ka sanya ni a makarantar ba tana so sa kanta tana ja da baya ta yi maganar tambayar ki nake yi dama haka ne sunan ki shiru ta yi shi ma shirin ya yi gami da kallanta ganin yadda take turo baki gami da kyafuta idanu Ok fine abin da ya faɗa kenan ya miƙe tare da ficewa cikin zafin nama bin bayansa ta yi da kallo sannan ta taɓe baki kai ne ka sanya ni a islamiyar don haka sunan ka sa. ko ba komai gaban ka zai rika faɗuwa duk lokacin da aka kira sunana jin ƙarar wayarta ne sanya ta ta yi saurin miƙewa tare da addu'ar Allah ya sa jabir ne Shida da minti bakwai daidai mai Menafib ya su sa kofar gida. Nata ce ta fara shiga Bilkisu tana biye da ita a baya, haɗe da korafin abin da Samira ta yi musu. Yau dama yanzu nake so in kira ki in ce miki idan Aliyu yana kusa ya dawo da ku gida kin yi baƙo. Cewar mama ta faɗa a daidai lokacin da ta fito daga sito. ta rike da ledojin pakeji na minerals. Idanu Bilkisu ta zaro alamun mamaki, baƙo kuma waye Yana ciki, mama ta bata amsa haɗe da nuna mata sitirim da hannu. Ba tare da ta jira komai ba ta nufi sitirim ɗin da sauri, gaban ta faɗuwa yake sosai, tana tafi tana addu'ar Allah ya sa jibi ne. Tura ƙofar da ta yi ya yi daidai da lokacin da ya ɗago idanunsa tare kuma da miƙewa tsaye. Suka zuba wa juna idanu, tako ɗaya bata ƙara ba, haka ta kasa janye idanuwanta daga kansa. Mamaki da wani irin sanyi da fargaba ne ke ratsa kowane sassa na jikinta. Shi ma kansa kasa ɗauke saye daga kanta cikin kasalalliyar murya ya ce ma Billy, please talk now. ya faɗa cikin salon shagwabarsa da kowane lokaci idan ya yi ta take kashe mata jiki ɗauke kanta ta gefe tare da buɗe bakinta ta firzar da iska cikin dabara take son sai ta bugun zuciyarta bata samu damar hakan ba ya ƙara su dab da ita a hankali ta ja da baya tare da matsawa ta ba shi guri shi ma ya ƙara matsowa kusa da ita ta ƙara ja da baya ya ƙara matsowa kusa da ita ta kuma sake ja da baya a karo na uku ya sake matsowa kusa da ita haka suka ci gaba da yi har zuwa lokacin da ta je ta jingina jikinta a jikin bango ya tsaya dab da ita Babu wata tazara mai yawa tsakaninsu shi da ita, hannayensa da ya naɗe su akan ƙirjinsa na dab da nata da ita ma ta rungume su a nata kirjin Please my Billy, ki yi magana mana. Ba ta yi maganar ba, illa ƙoƙarin zare hannunta ƙwaya ɗaya da ta yi ta kai shi kan saman fuskarta domin ta share hawayen da ke gangarowa akan kumatunta. Da sauri ya dakatar da ita ta hanyar sanya nashi hannun yana share mata hawayen da ke gangarowa. Ne ne na cancanta in share miki wannan hawaye billi domin dalili na ne suka zubo, ki bar ni in share miki. Na san na yi laifi haƙiƙa, amma ki bar ni in faɗa miki uzurina kuma ki bari in gaya miki dalilina, don Allah ki yi magana. Please ki yi haƙuri ki saurare ni Billi, Har zuwa wannan lokaci yana share mata hawayen da suke zubowa daga cikin idanunta wanda suka ki tsayawa. To jama'a duka duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo inda za ku ji mu ɗauki da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar ta mai suna Algaita Media TV da kuma sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Muna kuma ƙara ba da haƙuri ga ma'abota sauraron wannan shiri kan saƙon gaisuwa da wannan karan shi ma ba zai samu zuwa ba. Sai dai muna yi muku albishir ranar Lahadi insha Allahu wadda ta kasance 28 ga wannan wata na watan takwas za mu fara wallafa muku faifan bidiyon nan na fim ɗin kai waye. ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kashe kurkwatar idanunku.